أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 23 kuma muna cikin suratul Ali Imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 105 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta shida. inda ubangiji ta'ala yake cewa yawma tabyatu wujuhum wa taswadu wujuh yawma tas yawma tabyatu wujuhum wa taswadu wujuh فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين أجيء أبنجي تعالى ya ce mana wala takunu kallazina tafarraqu wa kalaku min ba'di ma ja'a mulbayina wato kar ku kasance kamar yahudawa da nasara waɗanda suka yi sabani suka rarraba a cikin addini bayan hujjoji sun zo musu ubangiji ta lafi dukkan wanda ya irin wannan wa ulaika lahum azabun azim suna da azaba wanda take ainihin mai girma ita ce azabar wutar jahannam to shi ne za a sa su a wannan azabar shine Allah ta'ala ta yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranan da wasu fiskoki za su fari wasu fiskokin kuma su baki wa bai ta ranar alkiyama Allah ta'ala ta fa amma alladhina tawadda wujuhuhum amma waɗanda fiskokin su suke yin baki ranar alkiyama ba ba'da imani za a ce musu kun kafurce ne bayan imani bayan gaskiya ta bayyana muku kuka kafurce kuka ki ku yi imani da dalilai waɗanda Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da su fa zuqul azaba ko ku dandani azabar Allah ta wutar jahannama bima kuntum takfurun saboda kafircin da kuka kasance kuna yi wato ku dandani azabar wutar jahannama domin kafircin da kuka yi a duniya wa amma alladhina yabyadu wujuhuhum amma waɗanda fiskokin su suke yin fari ubangiji ta lafe fa fi rahmatillahi waɗannan suna cikin rahmar Allah ita ce aljanna hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikin wato ainihin wannan rahama ne ubangiji ta'ala ya ce ranar alkiyama mutane za su kasu kashi biyu akwai wanda fiskar su take fari tana kyalli akwai kuma wanda fiskokin su suke baki suke turnikewa abdullahi bin abbas yace su wujuhu ahli sunnati wal jamaa wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqa wato fiskokin alu sunna wal jama'a sune suke yin fari ranar alkiyama suke haske suna kyalli saboda sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiskokin yan bid'a da masu rarraba kai a addini sune wanda fiskokin su suke yin baki sai su yi baki kirin da kaga mutum zaka gane shi to ubangiji ta'ala haka zai tashi mutane ranar alkiyama hujjoji sun zo maka kaki kai imani sai ka tashi da bakar fiska idan ka yi imani ka bautawa Allah ta'ala to sai ka tashi da farar fiska so da haka wanda fiskokin suke fari sune as-su'ada wato masu arzikin lahira kenan sune yan aljanna mutanen kirki waɗanda fiskokin su suke fari da sababin kyawawan ayyukan da suke shi imani yakan bayyana a fiskan mutum tun a nan duniya idan mai imani ne zaka ga wani kyalli a fiskansa ko da ko bakin mutum ne zaka ga alaman hasken imani a tare da shi in ko mutum kafuri ne ko farin mutum ne za ka ga alaman cewa ba mumini ne daga fiskansa za ka iya gane saboda ubangiji ta'ala shi ya rina dan adam yace subhanallah wa man ahsanu min Allah subhanahu Allah ya rina mumini wani irin rini na musamman babu wanda yafi Allah iya rini saboda haka ranar kiyama ma haka da su tashi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce taridu ummati al-hawda wato al'umma na za su ainihin gangaro wajen tafki suna shan ruwa suna shan ruwa sai dinga koran wasu mutane wadanda ni ban gane su ba zan dinga koran su kamar yadda mai rakuma yake koran rakuman da ba naka ba in sun zo ni shan ruwan sa sai gane wayannan ba al'ummar sa bane sai ku koma ku koma sai sahabbai suka tambaye suka ce ya rasulullahi yanzu zaka iya gane mu ta ya zaka gane al'umman ka ranar alkiyama sai ce ai inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al al'umma ta za su zo ranar alkiyama suna masu farin fiska saboda alaman alwala duk inda kake alwalan nan zai yi fari da fiskan da hannayen da kafafuwan gaba daya saboda haka da kaje lahira dama an san kai mumini ne bawan Allah mutumin kirki wanda ba haka ba ko bai da wannan alama ko manzo sama ya ce al'umma ba ita ce kade mai irin wannan alamun ba za a samu wata al'umma mai irin wannan alaman ba yasa yake yanzu da kana da rakumi mai ruwan toka sai je ya shiga cikin jajayen rakuma ko fararen rakuma ko bakake ba za ka iya gane shi ba za ka iya gane shi to haka nan manzo Allah yake gane al'ummarsa a cikin wato ainihin al'ummatai wasu malamai suka ce fiska tana fari ne a lokacin da mutum ya karanta fayil ɗinsa aka ba shi takaddun sai duba ya ga kyawun ayyuka sai farin ciki sai fiskansa ta yi haske wanda ko ayyukan munana ne da ya kafi takaddun fiska za ta tinnike ta baki alamar bacin rai wato a tare da shi babu walwala a fiska amma mai kyawun ayyuka da ya karfi takaddun zai dinga farin ciki yana walwala kamar kai jarrabawa baka san menene result ɗinka ba sai a zo a baka result da ya kyau kai ta murna da an ga fiskan ka an ga alamun farin ciki to haka ranar alkiya haka nan kuma idan an zo an auna kyawawan ayyukan mutum da munana lokacin da ake aunawa yana cikin tashin hankali kyakkyawan ne zai rinjaya ko mummunan shi bai sani ba to a lokacin kuma idan aka ce kyakkyawan ya rinjaya sai ka ga yana farin ciki sa sai ta kama ke idan ko mummunan ne ya rinjaya to sa sai ta tirnike ta zama bakakkiri saboda haka farin ciki yakan canja mutum fiska ta zama tana walwala bakin ciki kuma tana sa fiska ta tirnike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce idan wani abun farin ciki ya same shi suna ganewa sai ya suke ganewa za su ga fiskansa tana fari kamar wata Kamar wata dan dare goma sha ko kamar rana haka fiskansa za ta dinga wato ainihin haske to da haka duk wanda kaga fiskansa da haske rana alkiyama to ai abun yayi masa kyau ya result din ne yayi kyau wanda ko fiskansa ta yi baki ta tirnike to result din ne bai kyau ba kuma ko a nan duniya haka ne zaka ga mutane to ubangiji ta alaje ce dukkan wanda fiskarsa ta fari bawan Allah ne wannan yana cikin rahmar Allah subhanahu wataala ita ce aljanna wanda zai zauna a cikin ta har abadan abada babu ranar da zai fita kamar yadda Allah ta'ala ce innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabuna anha hiwala duk wanda suka yi imani suka yi aiki nagari aljannar firdausi ita ce makomarsu za su dawwama a ciki kuma ba ta neman canji saboda in kana neman canjin gida to gidan ya maka kunci ne ko bai maka yadda kake so ba sai ka samu wani wanda ya bi amma wanda ya shiga aljanna babu abun da ya rasa ba zai nemi wani canji wato dangane da gidan aljanna ba saboda haka duk mutumin da ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai tashi cikin walwala ranar alkiyama kuma aljanna ita ce makomansa wanda ya kafircewa Allah ya wa Allah ya kiya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi fiskar sa baka kuma sannan zai tashi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye Allah ta'ala ce tilka ayatul tilka ayatullah wannan ayoyi ne na ubangiji ta'ala natluha alayka bil haqq nake karanta maka su da gaskiya wannan wa'azuzzuka ne da abun nan kisto shine bayanai ne na maganan alkiyama ubangiji ta'ala ke karanta manzo Allah ta sallama da gaskiya mu kuma ake karanta mana mu ji tsoron Allah ba ba wasa bane wannan al'amari wa mallahu yuridu zulman lil alamin ubangiji ta'ala baya zaluntan talikansa Allah subhanahu wataala ba azzalimi bane baya zaluntan mutane ubangiji ala mai hukunci ne mai adalci wanda baya zalunci wa ma rabbuka bizallamin lil abid Allah ba mai zaluntan bai bane inna Allah la yazlimu mithqala dharra ko kwayan zarra Allah bai zai zalunce ka ba a ce ga wasu kyawawan ayyukan ka in ka je lahira ka nemi ladan ka resa ko a fayil ɗinka a maka arin gizon zunubai ka je ka samu wasu zunubai wanda ba ka da su ubangiji ala ba wannan don shi ba azzalumi ne. sai Allah ta'ala ya ce lillahi ma fi samawati ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ubangiji ta lace walillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai na Allah ne duk wata halitta da ka gani a sama da ƙasa Allah ne ya halicce shi ubangiji ta ala shi yake mallake da shi kuma shi yake sarrafa shi yadda ke so saboda Allah ta'ala mai cikakken mulki ne a cikin sama da ƙasa to wannan ko zai sa ka san girman Allah ta'ala ka ji tsoron sa ka bauta masa wa ila Allah turja al-umur zuwa ga Allah ne ake maida da al'amura duk abin da aka yi a duniya to za a maida shi zuwa ga Allah ta'ala idan an je can kuma akwai hisabi idan ka samu mai kyau sai ka gode wa Allah in ka samu result wanda yake mummuna kar ka zargi kowa sai kanka sai Allah ta'ala ce kuntum khayra ummati kuntum khayra ummatin ukhrijat lin الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Ubangiji ta lace kuntum khaira ummatin kun kasance fiyayyar al'umma ukhrijat linnas da aka bayyana da su don amfanin mutane wato duk al'ummatan da Ubangiji ta ala yayi bai wata al'umma mafi daraja kamar al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana ba mu labari amma me yasa muka samu wannan daraja da kima ubangiji ta'ala ce ta'muruna bil ma'rufi kuna umurni da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkar kuna hana munanan ayyuka wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah wato mu, muna da'awa muna wa'azi muna yi wa junanmu nasiha wannan abu mai kyau ne ka yi shi wannan abu mara kyau ne ka tale shi wannan shi ya ba wannan al'umma alkhairi amma an ka lura da yahuda in ban da barna ba abin da suke yi ubangiji ta lace walau amana ahlul kitabi da ahlul kitabi yahudu da nasara da sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la kana khairan lahum da yi musu alkhairi domin da basu imanin ba wutar jahannama da su tafi minhumul mu'minuna daga cikin su akwai mu'mine kamar Abdullah bin Salam da sahabbansa wa aktsaruhum alfasiqun mafi yawancin su kuma fasikai ne kafurai ne basu yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba ubangiji ta'ala yace kuntum khayra ummati ku ne fiyayyen al'umma tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yanzu in ba annabawan Allah ba bai wasu al'ummatai da suka fi wato al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisin manzala ta sama yace khairun nasi aqra'uhum wa atqahum lillah wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim mafi alkhairi wato mutane sune waɗanda suka fi su ilimi masu yin ilimi to kako in akwai umarni da ta aiki da hani daga munana ayyuka mutane za su fahimci addini sannan su mutanen da suka fi tsoron Allah sune mafi alkhairin mutane kaga manzon Allah ubangiji subhanahu wataala ce inna akramakum indallahi attaqakum mafi darajan ku wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah sannan da wanda yafi ku umurni da kyakkyawan aiki yafi ku hana munanan ayyuka kuma yafi ku sadar da zumunci wannan dabi'a ce mai kyau a ce idan mutum ya ga mummunan abu zai yi magana ce bai kamata a yi ba shi ya cewa abun kuma har yana hana ayi abu idan wani kyakkyawan aiki ne ya yi kuma yana cewa a yi kiran mutane zuwa ga a yi to waɗannan siffofin su ne suke sa wato jama'a su zama suna da alkhairi amma idan an rasa wa'azi a cikin mutane to gaskiya babu wata alkhairi a cikin jama'a sai sa ubangiji ta lace wattakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun to da aka dole a samu wasu mutane daga cikin al'umma masu kira zuwa ga addinin Allah masu umarni da kyakkyawan aiki masu hana munana in an same su to wannan jama'ar tana da rabo sune masu rabo duniya da lahira ubangiji ta a cikin suratul baqara yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka nan muka sanya ku al'umma mafificiya al'umma adalai al'umma masu daraja domin ku zama shaidu akan mutane ku wa annabawa shaida cewa sun isar wa mutanensu wato ainihin sakonnin da ubangiji ta'ala ya aiko su isar musu kuma Allah ta'ala ya karbi shaida su din sannan manzala sama kuma ya zama mai shaida a su ya gaskanta su akan abin da wato ainihin suka faɗa wannan ayan tana nuna alkhairin wannan al'umma da daraja ta al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqabi yana cewa mimma zadani sharafan wa fakran wa kittu bi aqmusi adahu surayya dukhuli ta ta qawlika ya ibadi wa an sayyarta amadani nabiyya ya daga cikin abin da ya ƙara min daraja da ɗaukaka kasancewa na musulmi da kuma kasancewa na cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ka musulmi ga ka cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi to wannan daraja ne akan daraja lamma da Allahu da'ina li da'watihi bi akrami rusli kunna akramal umami da manzon Allah ya zama shine mafificin manzonni to kuma mu fa sai muka zama mu ne mafificin mafifitan sai gaba daya saboda ka al'umma sa ta fi al'umma hadisi ya tabbata a musnad na imam ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace antum tuwaffuna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah yace ko kuna cika al'umma 70 ne ku ne na cikon 70 ko kuka fi daraja sannan ku kuka fi matsayi a wajen Allah subhanahu wataala wannan al'umma ita ta fi daraja sannan ya zo a hadisi na imam Ahmad bin Manzala yace ju'ilat ummati khairal umam an sanya al'umma ta. ta kasance ita ce fiyayyen al'umma kamar yadda manzo sama ce fi kowa daga cikin annabawa haka wannan al'umman ta fi kowace sannan haka nan hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad manzo sama ce uditu 70 alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wa wujuhuhum kalqamari laylatal badri fastazattu rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin 70 alfan yace an bani daga cikin al'ummata mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba mutum dubu saba'in ya ce sai na nemi Allah ta'ala ya ƙara mini sai ya ƙara mini ya ce kowane ɗaya za a haɗa shi da mutum dubu saba'in wani ya wani darajar wannan al'umma mutum dubu saba'in sau dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba su ne mutum biliyan hudu da miliyan ɗari ta sana'a cikin bukari da musulmi manzala ta sama yace da khudul jannata min ummati zumratun wa hum sab'una alfan tadhi'u wujuhum idha'at al-qamari laylatal badri wato al'umma ta farkon jama'a al'umma ta da za su shiga aljanna mutum dubu saba'in ne wanda fiskokinsu suna haske kaman wata ɗan daren goma sha hudu ba tare da an musu hisabi ba za su shiga aljanna al'umma daga cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya faɗi wannan ukasha sai ce ya rasulullahi udullaha an yaj'alani min ka roki Allah ta'ala ya tani ni cikin mutum dubu saba'in din nan wanda za su shiga aljanna babu hisabi sai manzo Allah ya masa addu'a sai ce masa wa anta minhum kana daga cikin su to so ni ma ya sake tashi ya ce ya rasulullahi ni ma a sani a ciki sai ya ce sabaqaka biha ukasha yace ukashi ya riga ka yayi haka ne saboda shi ma an baki wani zai sake tashi kila har a kan wanda kuma baya cikin su ya zai ci sai aka ce to ukashi ya riga ka amma duk wanda ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala zai shiga cikin wayannan mutum dubu saba'in sau dubu saba'in din nan sannan haka nan hadisi ya tabbata a sunan na Tirmidhi da Imam Ahmad manzala sun ya ce wa'adani rabbi an yadkhula jannata min ummati 70 alfan ma kulli alfin 70 alfan la isaba alaihim wala azaba wa thalathu hafayatin min hafayati rabbi azza wa jalla Allah ta'ala ya mini alkawari in ji manzala ta sama mutum dubu saba'in za su shiga aljanna a cikin al'ummata a kowane dubu akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna tare da su ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba sannan kuma da kamfata uku daga cikin kamfatowar ubangiji ala. to kaga Allah ne kawai kan adadin su Allah zai kamfato su uku ya diba a tura su aljanna ba tare da an musu hisabi ba bayan dubu saba'in sau dubu saba'in to kaga waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi suna da yawa wannan kuma wannan al'umma ce ta samu wato wannan daraja haka nan hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim daga abdullahi bin mas'ud yace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ala tarbauna an takunu ruba ahli janna ba za ku yadda ku zama kashi daya cikin hudu na yan aljanna ba sabai kai suka kabbara suka ce Allahu akbar wato kuma zalana ba su labari a yan aljannan in an kasa hudu al'umma sai ita ce ta dauki kashi da sai sake cewa ala tardawna an takunu thuluth ahli janna ba za ku so a ce ku ne kashi ɗaya cikin uku na yan aljanna ba sabai suka yi kabbara manzala sama ya ce wa inni arju an takunu shatra ahli janna ina fatan za ku zama ku ne ma rabin yan aljanna kaga wani yana maka matsayin wannan al'umma in an kasa yan aljanna kashi biyu to wannan al'umma ita ce rabin yan aljanna ne tare da cewa ita ne ta zo a ƙarshe to amma saboda annabinta shine fiyayyen annabawan gaba daya shi yasa wani hadisin manzala kuma yake cewa nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamati nanu awwalun nasi dukhulan al-janna mu ne muka zo a ƙarshe amma fa a ranar kiyama mu ne a gaba gaba don mu ne zamu fara shiga aljanna al'umma manzo Allah ita ta zo a ƙarshe amma kuma ita za ta fara shiga aljanna ranar kiyama saboda matsayin da take da shi a wajen ubangiji subhanahu wataala so ibnu kathir yace dukkan wayannan hadisan suna fassara ma'anan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Suna fassara mana cewa mai yasa muka samu wannan alkhairin shine idan muka siffantu da waccar aya ya zama muna umarni da kyakkyawan aiki muna hana munanan ayyuka kuma mun gyara imaninmu wannan shine zai samu samu wannan daraja shi yasa ibnu kafir yace dukkan famanitta safa bi da sifat dakhala ma'ahum fi hadha al duk wanda ya siffantu da siffofin da ayan take magana akai to zai shiga cikin wannan yabo in ko ba haka ba to mutum zai kama da ahlul kitabi yahuda da nasara don su babu wa'azi a ciki musamman yahudawa sai dai barna amma ba za a ga wani abu kana yi a hana ka ba ba za a ga kyakkyawan abu ba a yi a ce kai ba shi yasa za zaka shiga addinin su in banda barna ba abin da ke zinace zinace shan giya da duk abubuwa masu wa'azin ma suna wa'azi amma na daukar su yan neman kuɗi ne kawai ba wani tasiri da wa'azin yake don an yi ma wa'azin bai zai tasiri ba za a ci gaba da wato ainihin barnan da ake yi to amma wannan al'umma akwai nasiha a cikin ta kuma ba lalle sai kana da ilimi ba ba sai ka zama malami ba in kaga dan uwanka yana mara kyau zaka masa magana in kaga baya mai kyau zaka ce a ya kamata kai kaza in yana mara kyau zaka ce bai kamata kai kaza to in ko aka rasa masu wa'azi a cikin mu da masu nasiha da masu tsayuwa su ga ana yin ayyukan alkhairi a cikin al'umma masu kauda barna a cikin al'umma to za mu dawo duk ɗaya da yahudu da nasara don su ma abin da suka resa kenan shi sa ubangiji ta'ala ya tsine musu ya kaskantar da su kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu da bi'sa sama kanu yaf'alun an tsine wa banu isra'il yahuda da nasara a bisa harshen annabi dawuda da harshen annabi isa alayhi salatu me yasa aka tsine musu to da sun kasance suna ta'addanci suna saba wa ubangiji subhanahu wataala menene ta'addanci menene sabon kanu la a an munkarin fa'al in sun ga juna suna aikata munanan ayyuka ba sa hanawa manzon Allah ya ce mutum yana aikata sabon Allah in ka masa magana sau daya ko sau biyu sai ka share shi ka ci gaba da cin abinci da shi kana hira da shi yace shi yasa Allah ya tsine musu shi yasa magana ta mana hatta taquruhum alal haqqi atara sai kun tursa ka su akan bin gaskiya tursa ta su da ka wa'azi babu ran da za a daina shi nasiha babu ran da za a daina sai in an daina ko za a shiga halaka ne to da ka ubangiji ta Allah ya tsine musu saboda ba sa hana juna wato ainihin munanan ayyuka wannan al'umma ko kullum a cikin wato ainihin wa'azi da gargadi take saboda haka sai mu ji tsoron Allah mu dinga karban wa'azi shine alkhairin wannan al'umman a duniya da lahira a duniya za a kauda barnayin ana sauraron wa'azi za a kauda fasadi da Fatikanci masifu da su daina sauko mana da sababbin sabon Allah sannan an je lahira kuma za a samu tsira gobe kiyama ubangiji ta lafi walau amana ahlul kitabi da kana khairan lahu su yahudu da nasara da sun yi imani irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da hakan ya fi musu alkhairi da an zauna lafiya a duniya da kowa zai tafi aljanna a rayu rayuwa mai kyau mai tsafta sannan kuma a tafi aljanna to amma minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun yan kadan ne mu'mini a cikin su ba su da yawa wani bai hudi a ce ya musulunta ba su da yawa kadan ne a ciki a zamanin manzala an samu irin su Abdullahi bin Salam irin su Salman al-Farisi da wasu daga cikin su amma duk mafi yawancin su aksaruhum alfasiq mafi yawancin su fasikai ne masu sabon Allah ne masu zinace zinace ne masu shan giya ne kuma har a yanzu in ka duba wannan addinai masu sabon Allah su suka fi yawa a cikin su saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga addinin mu domin mu samu alkhairin da ubangiji subhanahu wataala ya tanada mana wato a ranar lahira kuma a rayu rayuwa ta tsafta dole ne a yi wa'azi dole ne a saurari nasiha dole sai kana zuwa inda ake wa'azi kana sauraron wa'azi kafin addinin ka yi kyau sannan lahiran ka ta yi kyau ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya kara mana imani da sauran Allah a nan zan dakata kuma insha Allah wannan majalisin shine na karshe na rufe ainihin wannan tafsiri amma kafin na gayyaci baki bakin mu kamar yadda muka yi bayani a tafsirin da ya gabata mun ce mai girma tsohon gwamnan jihar adamawa alhaji umaru jibril labindo ya saya mana wani fili akan kuɗi miliyon ashirin da biyar wanda za mu gina wato ainihin santa islamic santa to kuma ya saya din ya biya ya ba da miliyon ashirin da bakwai har mun yi fandishon wato ainihin na wannan santa ne mun yi fandishon na masallaci kuma akwai za mu gina labirari da ɗaki na karatu da sauran abubuwan da wato cibiya ta musulunci take bukata kafin ya saya mana wannan filin akwai wani bawan Allah yana ce masa Alhaji Abdulrahman Tunga shine ya fara ba mu fili a wajen aka daga filin gaban da a sayar sannan aka saya muka haɗe shi ya zama fili guda to wannan santan yanzu mun sa a tafi na gina ta an fara gini a nan Barin Rock a cikin garin Jimeta saboda haka dukkan mai bukatan sanya jarinsa kofa a buɗe take babban aiki ne wanda zai zama cibiya ta yata addinin musulunci a bisa fahim a bisa dalilai na alkur'ani da sunna da kuma fahimtar magabata so a yanzu haka mutane mun yi bayani a farkon azumi da tsakiya mutane suna ta wato ainihin turo taimakon su Allah ya saka musu da alkhairi idan akwai wani wanda ka sani mai ayyuka na alkhairi wanda yake da hali sai ka isar masa da wannan sakon domin ga nan aiki ya tashi na sadaqatul jariya aikin addini wanda ko bayan ka bar duniya ubangiji subhanahu wataala zai ci gaba da rubuta maka wato ainihin wannan lada din ko da kan abu wanda ka sani zai yi ko zai dauki wani bangare bismillah in zaka turo taimakonka ga account number nan 0001878310 kuma jaiz bank shine asalin wato shine banki sunan bankin kuma ni babu na suna account din shine ni babu community Jumaat Mosque kuma a Jaiz Bank ne idan kana son karin bayani ga nambobin da zaka tuntuba ba nambobi na bane amma kana son ka gina masallacin gaba ɗaya ma in ka neme su za su haɗa ka da ni insha Allah ko ka ɗauki wani ɓangare mai mai muhimmanci ko wani bangare dai na aikin ginin ko kana son ka turo kuɗi da yawa ka tabbatar da cewa kuɗin ka sun isa to ga ga nambobin da zaka tuntuba 070 30

wannan kana buƙatan ka san inda wurin yake ko ka je ko ka tuntuba ko ka tabbatar da sakon ka ya isa insha Allah in ka tuntubi wa'annan nambobin za ka ainihin wato samu bayani to kafin na tsaye da karatun da wuri saboda mu samu mu tashi da wuri insha Allah daga cikin manya-manyan bakin mu da suka samu isowa akwai alhaji Sabu magaji chairman na muslim council ina tare da shi sannan kuma akwai ah, alhaji muhammadu el yakub marafan daura md na hotel communication shi ma muna tare da shi sannan akwai shek umar faruk abdallah sade wato limamin masallacin juma'a na wato ainihin abga islamic center sannan akwai kuma sauran bakin suna zuwa insha Allah suna hanya ubangiji subhanahu wataala ya samu dace yanzu ba tare da bata lokaci ba zan kira Sheikh Umar Faruk sade ya zo ya yi mana jawabin sa kafin kuma kira sauran baki insha Allah fale tafaddal mashkuran wa ma'juran sanai sun gama ni kuma zan yi jawabai na na rufewa insha Allah a ƙarshe kamar yadda muka wata shekara bismillah والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد نقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبس وانا أبو فريتيني في يسابو كنسا نشكي وانا دا سكا على تشوانا مجلس مع البركة نبقى مالا الشيخ أبو بكر محمد مختار wanda kuma a gefe guda mutum zai bakin cikin ramadan ya wuce dan ya rasa irin wannan karatu duk da cewa malam yana ci gaba da karatu da darasi amma kamar yadda kowa ya sani ne cewa ba a gajiya da alkhairi ko a kullum ake yin darasi kake zuwa kullum sai ka kara amfana musamman kuma irin na malam don haka muna masa addu'an alkhairi duk abin da muka da malam ya karantar da mu a wannan majalisi muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa a cikin mizanin gawan ayyukan mara Allah ta'ala ya maimaita mana irin wannan addu'a shekaru masu zuwa masu yawa mu zama masu albarka saboda mafi alkhairin mutane khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairin mutane shine wanda shekarunsa suka yi yawa kuma ayyukansa suka yi kyau sai zama rasidin kyawawan ayyuka suna ta cika in ya je zai gansu ya yi mamaki suna zuwa Allah madaukin sarki ya hada fuskokin mu duka a cikin rahamarsa a takaice ba abin da zan ce a gaban malami na illa zo ƙara tunatar da mu ni'imar da ubangiji ta'ala ya mana na samun malam da kuma manya-manyan ni'imomi da ubangiji ta'ala ya wa dan adam ya karrama shi ya bibita shi wanda duk wannan ni'imar da duk da duk yawan ni'imomin da ubangiji ta ala wa dan adam an yi maka shi ne don ka bautawa Allah Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin alƙur'ani cewa Allah madaukin sarki alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Ubangiji ta'ala shine wanda ya sanya muku wannan kasar ta zama shimfitacciya wannan saman ta zama a bisa wannan tsari da muke gani a yanzu ba dan komai ba sai dan saboda mu mu samu nutsuwa na bautawa Allah madaukakin sarki a cikin wannan ƙasa tare da kariya da ubangiji ta'ala yake babu ta hanyar abubuwan da ubangiji ta'ala halitta a sama da mu da su na ƙasa din da na can saman da duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa da abin da ke cikin ƙasa dukkanin su Allah madaukakin sarki yayi ne musamman saboda kai dan adam kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa sakhkhara lakum ma fi ma fi samawati wal ardi jami'an minhu ubangiji ta'ala shine wanda ya sakhkhare ya sa maka kai mu'amala da duk abin da ke bayan ƙasa ga dan adam duka kuma daga wurin Allah madaukakin sarki waɗannan ni'imomin suke Allah madaukakin sarki yace Allahu alladhi sakhkhara lakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ubangiji ta'ala shine wanda ya halicci sammai da kasai sannan kuma ubangiji ta'ala ya saukar da ruwa daga sama wannan arzikin ba na wani bane ba nasa bane saboda ubangiji ta'ala bai bukatar duk abin da ya halitta rizqan lakum wannan arziki ne naku ku yan adam sauran dabbobi ma da ke bayan ƙasa waɗanda suke ‘yan adam muke mu'amala da su su ma Allah madaukin sarki ya ce wal an'ama khalaqaha lakum dabbobin nan dukkanin su waɗanda ake cin naman su ubangiji ta'ala ya halicce su ne dan mu waɗanda kuma ba a cin naman su ana an halicce su ne saboda mu hau su ma Allah madaukin sarki ya ƙara yin bayani da kuma hikimar da ta sa ubangiji ta'ala ya halicce su والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ubangiji ta'ala ya halicci doki ya halicci jaki da alfadari da su kansu raƙuma ba dan komai ba sai dan mu hau kuma mu ci naman su waɗanda za a hau a hau ya zama ado sannan ya zama sauki ne da zai kai mu zuwa ga inda za mu je mu yi sannan idan abin ya fi haka kuma sakhara lakumul fulk Allah madaukakin sarki ya sawwaka mana jirgin ruwa mu shiga jirgin ruwa mai nauyin gaske wanda a tunani irin na dan adam babu yadda za a yi jirgi ya tsaya a kan ruwa amma a sakarewa irin na ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa jirgi za ta tsaya bata nitse ba ta yanda kai dan adam da yadda kake baka da wani kilo mai yawa inda za a saka a cikin ruwa nitsewa za ta amma sai a saka jirgi a dora mata jirage da motoci duka Allah madaukin sarki ce wannan arziki ne gare mu mu yan adam sannan kuma Allah madaukin sarki ya sakkare mana wuni kullum zaka yi kana da awanni da 24 wanda zaka je ka, abinda ubangiji ta ala yake bukata fa a cikin waɗannan awanni kawai na wajibi shine kai salloli guda biyar waɗannan farillan sannan idan wani lokaci ya zo daga cikin abubuwan da zaka yi sauran rukunin addinin musulunci kai za ka yi azumin wata ramadan za ka yi aikin haji in ka samu dama za ka fitar da zakka wannan su ne Allah madaukakin sarki ya sa maka su amma bayan su misali ka yi sallar azhar kana da lokaci da za ka yi hidimomin ka kafin sallar asar ba wani abin da Allah madaukakin sarki ya ce tsakanin azhar da asar wannan abun wajibi ne shi kamar yadda ya wajabta sallah a wuni sauran lokutan gaba ɗaya na gani wasakhara lakum ash-shamsa wal qamar Allah madaukakin sarki ya sakkare mana rana ya sakkare mana wata don mu lissafa kwanaki da satuttuka da watanni na dukkanin mu'amalolinmu da muke a yau da kullum lita'lamu adada sinina wal hisab ubangiji ta ce a waccar ayar ce ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq wallahi ba a banza aka halicci waɗannan abubuwan saboda mu ba ubangiji ta halicce su ne da gaskiya wannan gaskiyar kuma shine kayi abin da Allah yake so da kuma gujewa abinda da ubangiji ta'ala baya babu mutumin da yake da yake asararre a duniya kamar mutumin da zai zo Allah madaukakin sarki ya masa waɗannan ni'imomin ya halicci komai saboda shi kuma ya halicce shi ya bashi ilimi da basira da fahimta sannan kuma ya kafa masa hujja ta hanyar karatu da karantarwa da malamai suke yi amma duk da haka mutum ya mutu a jahili a wannan zamani da muke ciki wallahi ya kowa kowa asara duniya da rayuwa yadda daga hanyoyin nan na neman ilimi sun yi sauki ga waɗanda za ka je ka tambaye su suna nan sannan kuma idan ka tambaye su za su gaya maka yadda ubangiji ta'ala yake so gwargwadon fahimtar su da kuma yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa gwargwadon fahimtar su shi yasa yanzu mala ya karanta mana wasu fiskoki na kasancewar al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin al'umma da ta bi alkhairi daga cikin al'ummomi wannan wannan yana daga cikin wato alkhairin da muke muke cikin sa sai dai da yawa daga wasu daga cikin mutane ba sa fahimtar wannan alkhairin kuma wato ba a so mutum ya je a ce masa kaje zaka gani abin da ya kamata a yi wa mutum shi ne a dawo shi a jiki a masa nasiha a ce masa ka zo ne don mu taru mu haɗu tare mu tsira tare ba za mu so a ce wani daga cikinmu mu ce masa je ka za ka gani ba har sai ya mutu ne tukunna ya samu mummunar makoma sakamakon kin yi masa nasiha da muka yi saboda haka mu yi amfani da wannan damar ta rayuwa da kuma wannan sakkarewa na ubangiji ta'ala da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mana masu yawa waɗanda yake cewa inda za mu kirga ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mana tabbas ba za mu iya kididdige su ba ya mana ni'imomi da yawa gangan jikinka kawai inda za a kirga maka abubuwan a ce ka biya kuɗin yin su wallahi baka isa ka biya ba Allah tsara rawo da ke kewaye da kai da ke cikin duniya ka fahimci addininka ka rabauta a cikin duniyar sannan kuma ka rabauta a lahira fahimtar addini shine arzikin da ubangiji da alaƙi yi wa kowa da dukkanin al'ummomi irin ya zama irin arzikin da babu arzikin da yake kamansa mu kuma alhamdulillah al'umma ce ta karatu inda farkon wahayi da ubangiji ta'ala ya saukar shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq <clears throat> kai karatu kuma da magabatan mu suka gane ayi karatu da muhimmancin karatu sai suka sa himmar su akan hidimar karatu da wallafe wallafe na ilimi mu a yanzu komai ya zama mana mai sauki ba abin da ya rage yanzu illa ka taka je kuma har abada wato ilimi ba zai taba samuwa ba inda na addini ne sai an je wajen da ake samu sa ba karamin kuskure bane mutum ya zama yana ɗaukar cewa ya ɗauki littafin ilimin addini shi da kansa ya karanta ya fahimta ya zama malami wallahi mutum ya fahimci haka ya yi mummunar fahimta wa addini karatun addini kuma zai zama kuskurensa zai fi zai fi zai fi daidai ɗinsa yawa kullum da kullum ko ka san larabci akwai abin da baka sani ba na hukunce hukunce ko ballantana kuma wanda bai ma san nasoshin larabcin ba wanda qur'ani ya sauka da yaren Da zama akwai waɗanda su suna fahimtar cewa in dai zan iya karanta transliteration da translation da sauransu kenan zan iya yi jayayya na ilimi na addini wannan kuma ba zai taɓa yiwa ba yadda Allah madaukin sarki ya zayyana mana manhaji da tafarki na karatu na neman ilimin nan shine za a ci gaba da yin sa a ranar tashin alkiyama kuma dole waɗanda suka fi kowa falala a cikin al'umma su ne malamai dan haka mu ba su falalar su mu ba su darajar su sannan kuma mu zo mu nemi ilimi a wajen domin su isar mana da abin da ubangiji ta'ala ya ya saukar akan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan din shine rabauta don haka ina mana farin ciki da wannan da muka samu kanmu cikin waɗanda suka gane cewa neman ilimi wajibi ne kuma dole su zo su nema Allah ta'ala ya sanya duk abin da muke ji din nan ya zama mai albarka ubangiji ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda ya yanta daga wuta a wannan wata mai albarka Allah ya yi wa malam albarka da zuriyarsa da duk abin da yake ya sa a gaba wannan santa da ake kokarin ginawa muna addu'a Allah madaukakin sarki ya yassare ya sassare, ya zama an yi shi cikin sauki an kammala kuma ya zama santa ne wanda zai yada addinin musulunci Allah ta'ala ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sha Umar Faruk Abdullah Sade limamin masallacin Juma'a na Abba Islamic Center Allah ya saka da alkhairi 所以都在给他写满呐，阿拉的沙布嘛，该去写满呐，我们看这那家阿家妈妈，也都也满呐，就阿们大家来分享。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد na من muna jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana rufe tafsirin bana a na sheikh abubakar muktar alhamdulillah rayuwa ta yi kyau hakika duk wanda ya san cewa shekarun da aka fara wannan tafsiri zuwa yanzu ba karamin canji ba ne aka samu wajen rayuwar al'umma musamman mazauna cikin garin jimeta da yola saboda amfanuwa da ake da shi kuma ake samu daga irin karance-karance da malam yake mana ba wai kawai tafsirin watan azumi ba abu ne wanda kowa ya san cewa kusan yana karantarwa kwanaki sun kai hudu ko biyar cikin kowane mako ba gajiya yake ba kuma wannan ya yi tasiri sosai ga rayuwar al'ummarmu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yawata mana irin su ya ƙara masa tsawon rai ya albarkaci anin zuriyarsa kuna fata kuma ɗaliban ilimi da suke ƙarƙashinsa su ma sha Allah nan ba da daɗewa ba su ma za su ƙirƙiro da nasu majalisai din saboda al'ummar musulmi su ƙara amfana da su akwai wani dan lura da na yi da shi cikin wannan watan ramadan din game da yanayin majalisai na tafsirai da suke ta ƙara yawaita a cikin garuruwan munna wanda kusan kowane masallaci na amsa salawati in ka za ka gana tafsiri hakika wannan za mu ɗauka ci gaba ne amma kuma in ka duba ta wani bangaren kuma wajen ainihin kokarin yayewa al'umma musulmi jahilci game da su, ba wannan kada ya kamata a yi ba kyautuwa ya yi waɗannan malaman ina roƙonsu ko da watan azumi ya wuce ya kasance suna samun lokaci tsakanin mangariba da isha suna karantar da mutane ani ibadat yadda za su gane yadda za su gudanar da nasu addini ko da tsakanin magariba da isha ne ko kuma bayan sallan asubahi son wannan lokacin din mutane suna da zarafi suna da lokaci na sauraron malami to amma idan duk gaba da mun dade hannuwa mun zauna a ce kurun sai tafsiri za a yi ba za a yi kokarin karantar da mutane fiko da sauran hukunce hukunce na addinin musulunci ba to ba za a samu ainihin ci gaba da ake bukata ba kamar yadda suka jajirce cikin wannan watan suke ta tafsirar nan su kokari kuma su kirkiro da wannan majalisai din ayi ta karantawa don mu yaki jahilci muna fatan Allah ya saka kowa da alheri sako na biyu shine game da abin da ya shafi yadda muka ɗauki ainihin lamura na karatuttukan mu musamman karatun addini da kuma ainihin na sana'a ma'ana karatun boko dukkan mun san cewa kamar yadda gwamnati take ta kururutawa NGO suna ba da alƙuluma cewa a Northern Nigeria kurum muna da ainihin yara waɗanda ba su wuce shekarun karatu a makaranta ba suna na a waje suna yawo wajen miliyon goma sha uku a Kano kurum an kyasa an ce ana da yara sama da miliyan hudu waɗanda ba sa karatu mukanmu a nan da'irin yawan almajiran da muka sani sun rubanya kowa yana sane da wannan duk da cewa wasu su baƙi ne ba nan ba amma duk da yan arewacin najeriya ko musulmai ne yan uwanmu wanda yake ana jan hankalin gwamnati ma kanta ka ƙara mai da hankali game da irin wannan yara da suke gararan ba a kan titunanmu ba tare da karatu ba ɓangarenmu waɗanda suke da ƙoƙari suke zuwa makarantun kuma suke tura yaransu zuwa makarantu zan ce sai a samu ba a lura da irin menene suke karantowa duk subject da suke da kima da muhimmanci inda za a samu yaran mu su kasance likitoci injiniyoyi loyoyi pharmacy da sauransu mu iyaye ba mu mai da hankali game da yarin karatunsu ba sai su dinga ɗaukan darussa wayanda suke da sauƙi kurum a ce sun yi karatun sun kare alhali ko abokan zama mu ba fi mu ai ba wai an fi mu ƙwaƙwalwa ba ne ko iya ilimin ɗin wannan kuma duk sakaci ne na ainihin iyaye ya kamata a ja hankalin iyaye muna jan hankalin iyaye a sa hankali a sa lura game da ainihin abin da yaranmu suke karantowa domin wannan ilmuka masu kima din kusan ba mu da komai ta wannan bangaren din in muka bari kuma abun ya tafi da haka to abun gaskiya baya baya muke ƙara komawa sannan uwa uba bana din nan an nuna cewa yaran da iyayensu sun kasa biya musu kuɗin wayar abun tsoro ne duk da cewa an yi kokari ana tura yaran su je karatu amma can karshen karatun iyaye ba za su iya biya ma yayan su kudin waye ba kaga duk kokarin da aka yi ya rushe ya zama to bai da wani amfani to haka muna fata yan uwa musulmi mu tsaya mu dage wajen ainihin ilmantar da yayanmu domin yadda abubuwan suke tafiya hakan nan idan aka ce shekara goma sha biyar zuwa ashirin to gaskiya za mu zama abin tausayi a cikin wannan ƙasa muna fatan Allah ya taimake mu mu hankalta game da irin wayannan al'amuran din mu yi kokarin gerawa babu wanda zai zo ya goyara mana sai mu din a ƙarshe muna godiya ga ainihin kwamitin tafsirin malam yadda suke a wajen ainihin ganin cewa abubuwa sun kyautatu a kowane shekara da fatan Allah ya saka musu da alkhairi shi kuma Malam Abubakar Muktar Allah ya daya ba Allah ya Allah Allah Allah ya dauka zuriyarsa Allah kuma ya ƙara masa ilimi da basira wannan center da ake kokari kuma muna fatan nan ba da jimawa ba Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana dauki ya kawo mana gudumawa yanda muke yanda zamu ga cewa an kammala shi cikin karamin lokaci da fatan Allah ya taimake mu ya zauna da kasar mu lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم وعليكم السلام عليه السلام مغادي chairman na Muslim na jihar Adamawa gaba daya kuma chairman na jama'a za ta bi da kamata sunna na jihar adama Allah ya da alkhairi a bisa waɗannan kalamai a zan uh, Alhaji muhammadu Yakub MD na Hotel Communication ya zo ya bada ainihin sakon sa insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم da farko ina ga zan roki malam in irin wannan ta tashi ya fara kira kuna mu yi da gwargwaron kafin ya kira irin su ashe umar faruk da kuma ashe sahabu magaci da ire su. malam da farko muna godiya kwarai da gaske Allah cikin nasa ikon kamar jiya muna nan wuri bara babbar ayar ita ce akwai waɗanda da yawa wasu mu yawanci sun san su muna nan tare da su bara amma bana ba sa ne, babu su kwata-kwata har abada kuma sun tafi ina ga wannan kadai ya ishe mu aya kuma malam a madadin ma'aikata na gotar communication suna yi maka godiya kwarai da gaske saboda rike wuta da kai malam ya rike wuta akan tafsir kwarai da gaske mu mun san haka a kowane lokaci kowane shekara idan aka tashi tafsir akwai abin da muke kira survey na programs namu na shirye-shiryenmu duka tafsiran da ake yi a portal a tv da radio duka sai mun bi mun yi sabe mu ga ina ne aka ake wanne ne ake yawan saurare wanne ne muke samun koke tare da shi akwai hukuma ta nbc wadda take lura da harkokin gidajen yada labarai national broadcasting commission to gaskiyar magana ita ce ba mu taɓa samun koke dangane da karatun malam ba har ila yau kuma bisa binciken da muka yi sabe namu a gotar na shirye-shiryenmu kusan tafsirai wanda suke fitowa daga wannan majalisin na sheikh abubakar mutar babu shirye-shiryen da ake saurare na tafsir ko a rediyo ko a talabijin kamar su saboda haka ya zama wajibi malam mai maka godiya bisa wannan jajircewa da kokari da ake yi mana sannan kamar yadda kuka sani malaman da suka gabata da sun yi magana dana so zan yi magana ne akan ilimi amma a umar faruk da kuma malam sahabu magaji da sun yi bayani a kai malam ma ya taɓo amma magana ɗaya ce akan ilimi idan kana son arziki to ka nemi ilimi idan kana son ilimi kuma ka nemi ilimi in kana son arziki to nemi ilimi don in dai za ka bi ilimi to arziki zai bi ka in za ka nemi arziki ba lalle ba ne ilimi ya bi ka shi biyu yake tafiya da shi ilimi muna fatan Allah ubangiji ya ba mu damar haɓaka da kuma tashi tsaye wajen neman ilimi saboda cin gaban mu da kuma ci gabanmu gaba ɗaya malam ina ga ba za mu yi wani dogon jawabi ba sai dai mu ƙara godiya daga ƙarshe kuma mu yi addu'a Allah ubangiji ya sa dukkan jama'ar da suke wannan majalisin su shiga cikin wannan dubu saba'in din ma ba su shiga ba wannan kamfatar guda uku wannan kamfatowar uku bala Allah ubangiji ya sa muna ciki Allah ubangiji ya bada lada muna fatan alheri a madadin gotar communications gaba daya watakila malam bai so baya zai tafiya muna fatan Allah ya dawo da kai lafiya ko da baka bude ba mun bude kusan dalilin da yasa za a rufe tafsir da wuri muna maka fatan alkhairi amma ko da baka nan kai ramu maciji ne baka nan ma kana nan tafsiran ka insha Allah za su ci gaba da gudanarwa a kafofin yada labarai na Gotham Communications Allah godiya kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhaji muhammad yaqub ed yaqub marafan daura md na gotel communication mun gode allah ya saka da kai yana cikin jawabi da babban makonan su tare da alarama idris da su yin tsarin na jama'a da suna na kwamitin marayu na wato ainihin kasa na kuma da sa imai masallacin juma'a na wato layin barikin sojoji a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba kafin ni da yi jawabi na insha Allah zan kira Dr. Abdulkadir Kazaure ya yi mana jawabai a sai insha Allah ba ta tafafar da kuran kumani wadda yake na kira suna kawai ke da wasu ko ba su san shi ba malam ya tabo daga takardar ta jigawa domin ya ba da tafsiri a nan jihar Adama kamar yadda aka saba bayarwa insha Allah kuma malam babban malami ne abokina ne na daga cikin manya-manyan malamai na hada sunna wanda ake amfana da su a fadin ƙasar nan gaba da Allah ya saka masa da alkhairi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka majalisin da ya tattara al'ummomi daban-daban yanayin majalisin nan akwai mutane nagari a cikin shi akwai mala'ikun rahama a cikin majalisin nan akwai aljinu bayan Allah nagari a wannan majalisi duk ya tattaro waɗannan bangare saboda babu yadda za a irin wannan haduwa haduwa ta alqur'ani haduwa mai albarka ba tare da ka samu mala'iku a wannan gurin ba ba tare da ka samu aljanu mutanen kirki a wannan gurin ba Allah kadai ya san adadin mutanen da suke a wannan wajen kuma iya abin da ka sani kai a tunaninka mutane ne amma ba mamaki wani da yake kusa da kai aljanu ne dan shi ma ya zo jin alqur'ani ya zo jin sai na manzo Allah da aljanu sukan je ba wai na cikar kowa ya kalli kowa saboda haka su ma bayan Allah ne za su saurari alqur'ani su tafsirin alqur'ani da su tare da tare da su da mala'ikun rahama hadisai da dama sun tabbatar da haka to ni abin da zan dan yi mana nasiha akan ne, dan abubuwa ne guda uku abu na farko shine mu gode wa Allah da Allah ya ba mu dama muke halarta irin waɗannan gurare masu albarka kuma a ɗore da halarta irin waɗannan gurare babu abin da zai ƙara maka nutsuwa da imani da kusanci da Allah subhanahu Ta'ala fiye da zama irin waɗannan guraren ba inda ka je ka samu gafara da rahamar Allah maɗaukakin sarki cikin ɗan lokaci kaɗan, in ba irin wannan guri ba yanzu wannan da zama da zami awa ɗaya minti biyar awa ɗaya da rabi muna sa ran da izinin Allah ba za mu tashi haka ba sai Allah ya gafarta mana hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'inda hadisin nan ya kunshi abubuwa guda takwas wanda Allah madaukakin sarki yake so da hudu kuma Allah zai mana hudu to yanzu haduwan mu anan mun yi guda hudu muna sa ran da izinin Allah Allah zai mana guda hudu za Allah ya ce ma a kawo waɗansu musulmai ba za su hada a wani wuri ba Ya shi dukkanin numuna al'umma musulmi ne mun abu fi baitin mun buyutillah a cikin wani daki daga cikin ɗakunan Allah shine masallaci yanzu ga shiga shi muna masallaci abu na biyu kenan ya kitabar kitaballah tun tabu ake karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum kuma suna bibiyawa an karanta malam yayi sharhi yayi bayani abu hudu kenan ko to muna buƙatar abubuwa hudu abu na farko nazalat alaihi mustaqina nutsuwa za ta sauka ga waɗannan mutanen yanzu waye zai ga wannan taron ya ce babu nutsuwa a nan yanzu wannan taron inda taro ne na abin da ya shafi wani na duniya ko taron siyasa ko taron suna ko taron biki kana jin za a samu wannan nutsuwa to ita nutsuwa tana zuwa ne hissan wa ma'ana, a cikin mu Allah zai saka mana nutsuwa sannan a zamantakewa ma za mu samu nutsuwa idan Allah ya jarrabe ka da rashin nutsuwa ka zama wani gaba gaba ko wawa ka dinga zuwa irin waɗannan guraren Allah zai samu ka nutsuwa sannan ghashiyatu rahma ga rahmar Allah tana tare da mu a wannan gurin haffatumul mala'ika ga mala'ikun rahma suna tare da mu a wannan gurin suna nema mana gafara a wajen Allah kuma za su koma su bawa Allah labari Allah ya ce mala'iku ku shaida na gafarta musu gaba daya sannan zakarahumullahu fi man inda Allah zai ambaci irin wannan al'umma a gurin waɗanda suke tare da Allah sune mala'iku saboda haka yana da matukar muhimmanci mu dage da halarta irin waɗannan majalis malam ba da azumi kaɗai yake tafsiri ba yana da karatuttuka da dama ni dai iya sani na ba san wani malami mai kokari da dawaine akan karantawa ba bakawan mala yana da matukar muhimmanci mu zuwa guraren karatuttukan nashi dan wala Allah Allah zai taimake mu samu albarka ko mu samu gafara a wajen Allah abu na biyu yanzu muna cikin wani yanayi wanda muke buƙatar abubuwa guda biyu abu na farko duk musulmi yanzu yana buƙatar istighfari mu yawaita istighfari muna cikin kasan mu tana cikin wani irin yanayi ba abin da zai fitar da mu daga cikin irin wannan yanayi in ba komawa ga Allah ba in ba yawan ambatan Allah subhanahu wataala ba bakin mu ya saba da istighfari ko yaushe istighfari yana fitar da al'umma daga cikin kowane irin yanayi da suka shiga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ayyuhan ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru kamar yadda manzo Allah yake cewa ya ku mutane ku tuba ga Allah ku dinga yawan istighfari wa inni la astaghfirullah wa atubu ilai fi yawmin mi'ata marra manzo Allah ya ce a kullun ina tuba ga Allah ina istighfari su 100 to kai so nawa ka istighfari so nawa ka bude baki kace astaghfirullah astaghfirullah alazim so nawa kai zage zage so nawa kai rashin mutunci so nawa kai kaza so nawa kai faɗi wannan shi yasa manzon Allah yake cewa ya kai dan adam ina yi maka wasiya karka yadda ka faɗi maganar da za ka nemi hanzari a wajen Allah ranar tashin kiyama duk abin da ka zai fito daga bakinka yi kokari kar ya zame maka neman hanzari a gurin wani wanda kake tare da shi ko neman hanzari a wajen Allah subhanahu wataala to da yana da kyau mu yawaita istighfari dan mu ƙara samun kusanci zuwa ga Allah sannan hadisi ya tabbata kamar yadda Imam Abu Dawud ya fitar da shi manzo Allah yake cewa man lazima al-istighfar duk mutumin da ya lizumci istighfari ya yawaita istighfari ya dawoma akai istighfari ja'ala Allahu lahu fi kulli dhiqin makhraja Allah zai san ya masa mafita a dukkanin wani kunci da ya shiga yanzu kasan nan mun shiga kunci na dauke ɗauken mutane da ake da ta'addanci da ake da rashin mutunci da ake babban abin da zai fitar da mu daga cikin irin wannan yanayi sai komawa ga Allah wallahi babu wani dan adam da ya isa ya kawo mana mafita irin wannan in ba Allah subhanahu wataala ba to mu rike istighfari mi ta maimaitawa mi ta maimaitawa Allah zai fitar da mu daga cikin wannan kunci sannan wa min kulli hammin faraja sannan Allah zai kawo mana yayewa akan duk wata damuwa da muke da ita ta zuciya ko damuwa ta zamantakewa sai da Allah ya yaye mana abu na karshe mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a Allah madaukakin sarki ya ce amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifa su wai wanda yake da dama ya fita ma'ana ya amsa wa wanda ya shiga tsanani idan ya roƙe shi wai wanda yake da iko ya yaye muku damuwa idan kun shige ta wa yaj'al lakum khulafa al-ardh ilahumma Allah akwai wani wanda zai muku wannan kuma bayan Allah muna cikin tsanani muna cikin damuwa muna cikin wani yanayi ya kamata mu dage da addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku amsku ma'ana ku roƙe ni zan amsa muku kar ya zama cewa irin wannan yanayi da muke ciki kullum ana cewa ayi addu'a amma ba a yin addu'a wallahi babban abin da zai taimaka mana addu'a da komawa ga Allah subhanahu wataala kada tsawaita ina fata zan tsaya nan abin na faɗa ya zama daidai Allah ba mu abin da na kuskure ya ubangiji Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu shek abdul qadir kadaure Allah ya saka da alkhairi ubangiji ta Allah ya samu mu aiki da abin da ya gaya mana so ina ganin abu guje kafin kira alarama Idris Bashir ya rufe mana da addu'a zan yi jawabi a takaice na godiya da farko muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'ima da ya mana na hankali da lafiya muke gudanar da wannan tafsirin a kowace shekara ba don lafiya da hankali ba da bi zai yi ba kuma wannan tafsirin a bada shekara goma sha uku ana yi sakin na yau da kuma shekara goma sha uku to muna godiya wa Allah akan wannan sannan na biyu muna gode wa alarma karim hamza wanda tun da muka fara tafsirin tsawon wa'annan shekarun da shi muke yi Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi sun bai dai makaranta ba har ya ji digirin sa na ya digirin sa da ya dawo Allah ya saka masa da alkhairi muna godiya wa komiti na tafsiri wato na gudanar da wannan tafsiri da ma dukkan karatutukan da muke gabatarwa a bisa jajircewa da suke da kokari wajen ganin abubuwan nan suna tafiya a daidai yadda ake ganin su suke tafiya Allah ya saka masa da alkhairi musamman ma shi ciyaman din Nuru Zaidani da kuma Usman Ilu mataimakinsa da Yusuf sakatare da Abdullahi ma'aji da sauran dukkan waɗanda suke taimakawa waɗannan abubuwan suna tafiya Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai kwamiti na shi wannan masallaci na Kaduna Street Allah ya saka musu da alkhairi a bisa kokari da suke da gawanya wajen tafiyar tafsirin musamman imamin masallacin malam Barkino da kuma mataimakinsa malam Abdullahi Jalo Allah ya saka musu da alkhairi sai akwai masu taimakawa da kuɗi waɗanda suke biyan kuɗi suna taimaka fi sabilillahi ana tafiyar da waɗannan abubuwa suna dewa sai dai kawai ɗan tsakuro kaɗan daga ciki na ambace su domin babu abin da zai tafi dole sai da kuɗi to daga ciki akwai a adamu jingi hamman jam ko da yake shi yana taimakawa da jikinsa da kuɗinsa yana taimakawa da kuɗinsa kuma zai taimaka da jikinsa ya je ya nemi taimako kuma a samu Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya samu damar zuwa rufe tafsirin ba saboda wata lalura ah, ko wani uzuri kai kar wani zaka ko rashin lafiya ne lafiyar ta kalan sannan nan muna godiya wa Ali Bawar Roba wanda duk shekara ke ba da taimakon saudani ganin an yaka wannan tafsirin Allah ya saka masa da alkhairi haka nan alajiya abin alajiya aji mijin yawa wato koma ciyaman na yau da nan kuma koma na da nan an sabe yana ba da taimakonsa kwarai da gaske Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai alaiya mai shuga wato ayy Allah ya saka da alkhairi da sa taimakon da kake bayarwa akwai alaiya abu qasim akwai alaiya adamu aa salisu akwai alaiya haruna Bos akwai alaiya baba mandiri akwai alaiya umar dungel akwai alaiya musa garba akwai alaiya isa hamayaro akwai alaiya abba hamad motos akwai Abu bakar ma waki da sauran dai waɗanda suke taimakawa don gudanar da wannan tafsirin kamar yadda aka saba duk shekara dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ta ladan a cikin mizanin kyawun su waɗanda ban ambata ba sun shiga cikin addu'a da ne gaba da Allah ya saka musu da alkhairi sannan bayan nan muna godiya wa kafafen yada labarai da suke yada wannan karatu musamman ma hotel communication wanda suke yada mana karatu mu AM nasu da FM da kuma TV Allah ya saka musu da alkhairi kuma dukkan karatuttukan da ake yadawa a cikin gidajen rediyon nan a tsawon shekara kyauta ake yada mana su ba ma ba da ko sisi sai dai a azumi ne ake dan karban wani abu shi ma wanda bai taka kara karyawa to muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi a gaskiya wannan gidan rediyon shi shigar da karatun mu birni da ƙauye don wasu yan kawai da suna min waya ne har mamaki ma nake yi ta ya suka samu nan ba ta mutane jeji masu kiwo kullum suna rike da rediyo sun fi mujin rediyo suna kokarin fahimtar me ake karantar da su suna gane addinin su kuma suna zuwa hannun su neme mu kuma su yi waya domin wato ainihin su ga sun gyara addinin su gyaran da aka samu ba kaɗan ba ne kuma wannan gidan rediyo mai albarka gidan rediyo bote shine dinga yata wato ainihin karatuttukan mu a kowane lokaci kuma kyauta ba tare da muna biyan kuɗi ba Allah ya saka musu da alkhairi musamman ma MD na gidan rediyon ko kuma na water communication din gaba daya wato Alhaji Muhammadu da Jako Marafan Daura Allah ya saka maka da alkhairi da kuma Alhaji Shehu Makita da kuma Alhaji Ajija da da Umar wanda yake daukan karatun Umar Ibrahim wanda yake daukan karatun da ya tace shi kuma ya bayar aka Allah ya saka masa da alkhairi da kuma dai sauran ma'aikatan gidan rediyo voltage wanda suke kokari su ga cewa wato an sa wannan karatun wasu ma suna zuwa su nemo wa zai ɗauki nauyin saka ainihin karatun kamar suleiman da sauransu allah ya saka musu da alkhairi ko muna godiya wa manaja na wato ainihin faro manajan faro mai sau, Allah ya saka masa da alkhairi a bisa ɗawainiya da yake ɗauka na yatsa wannan karatun a gidan rediyo a kowace shekara Allah ya saka masa da alkhairi sannan muna godiya wa sunna tv a bisa yaɗa mana karatunmu da suke yi su ma kyauta ba tare da ainihin muna biya ba ubangiji ta ala ya saka musu da alkhairi musamman yamin dr ibrahim messina da kuma kimaraman su wato nazif ibrahim wanda koyaushe muna tare da shi dungurungun ma shi an zaunar da shi a nan gari ne musamman domin ya ɗauki wato ainihin karatunmu a ana sura tura tv ya sani na babu wani gari da aka tura kimaraman na musamman na sunna tv ya dauki karatun wato ya dauki karatun wani a dinga yadawa sai karatun wanda har ya zama dan da ma har ma yayi aure a yola yanzu har ga kama shi <laughs> ya zama dan gari kuma ya samu karuwa ma a cikin wannan wata na Ramadana Allah ya sa albarka wannan so wannan muna godiya kurai da gaske wa sunna tv irin gatar da suka mana wanda wato wasu wuraren ba a samu wannan gatan ba da kemaran su da kayan aikin su da mai daukan dungurungun an zaunar da shi a nan shekara da shekaru Allah ya saka masa da alkhairi ko ba tare da muna biyan ko da naira ɗaya ba sannan muna godiya wa wato abun nan eh, FM Club ko FM Bulaku ake cewa ina rediyon Bulaku Allah ya saka masa da alkhairi a bisa wato tsawainiya da ko kuma sa karatuttukan mu da suke yi akwai bayan Allah da suke daukan nauyin karatun mu a wasu gidajen rediyo kamar fulakun da sauransu wanda ba musamman suwaye bane Allah ta'ala ya saka musu da kai. sannan haka nan muna godiya wa masu rikodin mu wanda suke dauka da rediyo da talabijin a je ana yadawa wato ana sawa a gidajen rediyo ko talabijin Allah ya saka musu da kai muna godiya wa malam Bello mai kasar da kuma nuruddin maraman din mutayan da kuma da nubin kura da wato ainihin furajarka da kuma sauran wato masu taimakawa wajen ganin komai da kuma yana tafiya wato ainihin na wannan tafsirin kuma muna godiya wa wato saddam wanda yake yin na wato gidan tv na na yin gote allah ya saka masa da alkhairi sannan muna godiya wa 'yan agaji wato da suke kula da wannan wajen dare da rana akwai bijilance akwai abin civilian menene JDM ake ce musu sannan akwai yan agaji na ina jama'a za ta bi da wal kamati sunna akwai yan agaji na na nasrul islam akwai yan sanda wato masu uniform akwai yan sanda masu fararen ka SSS dukkanin su suna iya kokarin su ga an wannan abu lafiya suna ba da tsaro Allah ya saka musu da alkhairi haka nan muna godiya wa kungiyar nisa'us sunna wadanda suke kula da can bangaren mata Allah ya saka musu da alkhairi wannan kungiya mai albarka suna kokari kwarai da gaske wajen ganin ci ga an ci gaba wato ci gaba na addinin musulunci suna shiga sauyuka suna karantar da mata suna musuluntar da mutane suna rike waɗanda suke musulunta suna goya marayu suna taimako kala-kala na abin da ya shafi wato addinin musulunci da kuma dan adantaka yanzu haka suna da filaye waɗanda suke buƙatar gina makarantu a ƙauyuka can ƙauyuka inda suke zuwa da kansu suna karantar da mutane muna fatan masu mu su dinga tuntuban irin waɗannan ko za a samu su su gina zuwa akwai makarantar da ake gina ajujuwa akwai filayen da ba a fara gini ba sau da aka masu hali su taimaka su kuma su tallafa da kuɗinsu waɗannan matan suna kokari kwarai da gaske kuma suna buƙatan taimako na kudi wanda za a gina waɗannan makarantun da ɗaukan ɗawainiya na malamai a ci gaba da karantar da mutane da kuma renon da suka musulunta Allah ya saka musu da alkhairi sannan a ƙarshe ina yi mana ci gaba ɗaya da mu ji tsoron Allah kuma mu ci gaba da zuwa makaranta mu yi ƙoƙari mu fahimci addinin mu fahimtar addini shine a gaba sannan kuma sai ka yi aiki da abin da ka fahimta kamar yadda sauran malamai suka yi bayani da ka Kazauri ya yi dogon bayani a kai da Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma duk dai wanda ya jawabi a nan ba wanda bai magana akan abin da ya shafi wato ainihin mahimmancin ilimi ba ni ma da shi zan rufe ina fatan kowa ya ba dantse wajen ganin ya fahimci addini to ta hanyar zuwa makaranta ta hanyar zuwa masallatai da ake karatu ta hanyar sauraro a gidan rediyo da kuma gidajen wato ainihin talabijin kuma kowa Allah ya saka masa da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan abin da muka karanta a nan kuma Allah ya samu aiki da shi kuma ubangiji ta ya mana albarka gaba daya kuma kamar yadda Allah ya hada mu anan muna addu'a subhanahu wa ya hada mu a aljanna gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi kuma Allah ya kai mu na baɗi ubangiji subhanahu wa ya ƙara mana shirya. Allah ya kare mana albarka ta rayuwa Allah ta'ala ya ba mu tsira gobe kiyama kuma kowa yana da bukatar sa nan kowa ya niyya ubangiji subhanahu wataala ya biya masa bukatar sa na alkhairi muna tawassuli da wannan tawassuli wannan tafsiri da muka yi tun daga farkon Ramadan zuwa yanzu ubangiji ta'ala ya saka mana da alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu wato ainihin gaba daya mata wayanda ba su da maza suna neman Allah ya ba su mazajen aure samari da maza da suke neman mata Allah ba su mata aure Allah ya zauna da gidajen mu lafiya Allah ya taimake mu wajen tarbiyyar iyalan mu ubangiji ta Allah an sa mana addu'o'in mu zan kira adaran ma wato idan da shi wato ya cika ta mana da addu'a adaran mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 إلى الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا من النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من لقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين kafin a tashi na آمين akwai mai kula da abin da ya shafi harkar zamani usman babaji wanda yake harba wannan tafsirin a lokacin da muke yin sa ina a duniya kuma ana ganin sa kuma na aiko da sakonni Allah ya saka masa da alkhairi yana gaba da yayi yawa ne shi yasa na mata da shi da akwai wanda muke jigila da su mu je mu dawo wannan tafsirin Allah ya saka masa da alkhairi gaba daya baginda taala agama jannah wa sallallahu alaihi wasallam barakallahu fiik ya assalamu alaikum